jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan yammaci kuma na karshe a wannan rana ta alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare akwai shirin nan na kyasoshin rayuwa bayan sa muna tafi da shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci za mu karkar da shirin nan na duniyar mu a yau wanda su ne jiran da za a saurare da Allah makafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 14 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda dai goma sha biyar ga watan zalhijjan shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kusan cewa shekaru 232 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha hudu ga watan yuli na shekara ta 1789 a daidai lokacin da ake cikin gugurmayar juyin juhali a kasar faransa masu juyin juhali suka rusa kurkukun bastille mai ban tsoro an gina wannan gidan kurkuku ne dai da nufin yin amfani da shi a matsayin wurin horar da sojojin kasar amma daga baya sarakunan kasar faransa suka mai da shi wurin azabtar da masu adawa da su amma bayan wannan bore a rana irin ta yau masu boren da sun rusa gidan kurkukun baki daya sun kuma fitar da dukkanin fursunan da ake tsare da su a sa masu ware ko kun san cewa shekaru 161 da suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yuli na shekara ta 1861 aka kammala aikin kera bindiga mai barin wuta ta farko a duniya wani ba amurke makeri mai suna katlink shine fara kera irin wannan bindiga wadda za ta iya harba harsasai masu yawa a lokaci guda duk da cewa dai a lokacin wannan bindiga ba ta sarrafa kanta amma daga bisani bayan samun ci gaban ilimin kere-kere an mayar da ita wannan nau'in bindiga ta zama mai sarrafa kanta daga bisani kuma amurka ta kara inganta kira wannan bindiga ta yadda ta zama ɗaya daga cikin makaman da take sayarwa a ƙasashen duniya a cikin nau'o'in makaman da take kerawa da ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 64 suka gabata a rana irin ta yau wato 14 ga watan yulin shekara ta 1958 aka kawo ƙarshen mulki irin na tsarin sarauta a ƙasar iraki biyo bayan wani juyin mulki na soji da janar abdulkarim kasim ya jagoranta a yan wannan juyin mulki dai an kashe sarki faisal na biyu da kuma firaministan kasar iraki na lokacin nuri sa'id sannan kuma an kashe wasu da dama daga cikin waɗanda suke tare da shi a masarautar kamar da kuma aka kakkaɓe hannun dukkanin wasu waɗanda suke tafiyar da lamuran gwamnati a ƙasar iraki a ƙarƙashin masarautar sarki faisal na biyu bayan da lamura suka lafa janar abdulkarim kasim ya kafa tsarin jamhuriya a ƙasar iraki maimakon tsarin sarauta tsarin dai ya gini ne akan aƙida ta 'yan kasance ƙarƙashin mulkin soja haka lamura suka ci gaba da tafiya a ƙasar iraki har zuwa shekara ta 1963 da kuma a lokacin da kuma ɗaya daga cikin manyan hannun damar janar abdulkarim kasim wato abdulsalam arif ya masa juyin mulki ya kuma hambarar da shi kuma yayin juyin mulkin ne aka kashe abdulkarim kasim daga lokacin ne kuma abdulsalam arif ya fara mulki a ƙasar iraki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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To kafin labaran da farko ga muhimman su Gwamnatin Mali ta sanar da dakatar da duk wani kai kawo na tawagar sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar. Shugaban Sri Lanka Gotabaya Faksa, ya yi murabus daga shugabancin ƙasar. Ƙasashen turai sun yi birs da bukatar isra'ila ta sanya ƙungiyoyin falastinawa a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda To yanzu ga cikakkun labaran. Gwamnatin Mali ta sanar da dakatar da duk wani kai kawo na tawagar sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya cewa da minisma a ƙasar nan take. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Malin ta fitar ta ce matakin ya shafi duk wani kai kawo na sojoji da 'yan sanda na tawagar ta minisma daga ranar Alhamis har sai an gudanar da taron haɗin gwiwa na tsakanin hukumomin Malin da kuma minisma. Sai dai sanarwar ba ta bayyana takamaimai ranar gudanar da taron ba. wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara shiga rudani game da sojojin ivory coast da malin ta tafke waɗanda tun da farko majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa wani bangare ne na tawagar ta ta minisma to sai dai daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta yi amai ta lashe tana mai cewa sojojin da aka tafke a filin shirgin saman na bamako ba su da wata alaƙa da ita gwamnatin ivory coast dai ta buƙaci malin da ta gaggauta sakin sojojin nata arba'in da tara. malidai ta zargi sojojin da cewa na haya ne kuma tuni ta bayyana shirin gurfanar da su gaban shari'a minis dai ta kunshi sojoji da 'yan sanda dubu goma sha biyar a mali da suka fito daga kasashen duniya daban-daban kasashen nijar da kuma chadi sun sha alwashin yin aiki tare domin farfaɗo da kungiyar g5 sahel a wani mataki na ci gaba da yaƙi da ta'addanci da ke addabar yankin bangarorin sun bayyana hakan ne yayin taron manema labarai da suka gudanar a daura da ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaban Nijar Muhammad bazum ya kai a birnin Injamena. Shugaba Bazoum ya gana da takwaransa na Chadi Muhammad Idris Debi inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu mambobin kungiyar Taji 5 Sahel. Shugaban mulkin sojin kasar ta Chadi Muhammad Idris Debi ya bayyana cewa kungiyar Taji 5 Sahel na cikin tsaka mai wuya tun bayan da Mali ta janye daga cikinta. ya ce ba su ji daɗin janyewar mali daga cikin ƙungiyar ba amma suna fatan malin za ta dawo kan matakin da ta ɗauka saboda yaƙi da ta'addanci ba yaƙi ne da ƙasa guda za ta yi ita kaɗai ba don haka ya zama wajibi a farfaɗo da ƙungiyar ta jifa sahel a nasa ɓangare kuwa shugaba bazum na niger ya taɓo batun tawagar sojin barkan wace ya ce yanzu haka ana kan tattaunawa ta fuskar kayan aiki tsakanin sojin nijar da kuma na faransa shugaban sri lanka baya haraja paksa ya aiki da wasikar murabus ɗinsa daga shugabancin kasar jim kaɗan bayan samun labarin isarsa a kasar singapore shugaba raja paksa ya aika takardar murabus ɗinsa ta imel zuwa ga shugaban majalisar dokokin kasar tuni aka aiki da wasikar tasa zuwa ga babban mai shigar da kara na gwamnatin sri lankar domin ya duba ta ta fuskar shari'a kafin a amince da ita a hukumance kamar da wani kakakin majalisar dokokin kasar ya shaida wa masu aiko da rahotanni gota baya raja paksa ya tsere daga fadar shugaban kasar a ranar asabar bayan da masu zanga-zanga suka mamaye fadarsa a boran da suke mai nasaba da tabarbarewar tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran wasu kasashen turai guda tara sun yi watsi da bukatar isra'ila ta sanya wasu kungiyoyin falastinawa a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda ko masu alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda kamfanin dillancin labaran iran na irna ya nakarto daga shafin intanet na ma'aikatar harkokin wajen faransa wata sanarwar bai daya ta kasashen turan da ke watsi da bukatar ta isra'ila na sanya kungiyoyin falastinawan shida daga jerin kungiyoyin 'yan ta'adda kasashen turan da suka sanya hannu kan takardar sun hada da jamus faransa belgium denmark spain ireland da italiya da oland da kuma sweden sanarwar da kasashen turan suka fitar ta ce isra'ila ba ta bayar da hujjoji masu gamsarwa ba domin sanya jerin kungiyoyin falastinawan shida masu zaman kansu cikin jerin kungiyoyin na 'yan ta'adda kamar da isra'ilar ke bukata a don haka a cewar kasashen za su ci gaba da hulɗa da ƙungiyoyin falastinawan da kuma taimaka musu saboda rashin hujjojin bayanin ya ci gaba da cewa tun a watan oktoban bara ne isra'ila ta miƙa wa kasashen turan wannan buƙatar mafi yawan ƙungiyoyin falastinawan da isra'ila ta buƙaci a sanya sunansu a shirin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kare hakkin mata ne da yara da kuma kare hakkin ɗan adam da kuma fursunonin falastinawa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince ba tare da wata hamayya ba da wani ƙudiri na tsawaita dokar hana fitar da man fetur ba bisa ka'ida ba da suka haɗa da ɗanye da kuma tatacce daga ƙasar libya har na tsawon watanni goma sha biyar ƙudirin ya buƙaci dukkan ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniyar da su martaba dukkan takunkuman haramcin shigar da makamai da hana zirga-zirga da kauce takunkuman da aka sanya wa libya sannan ya yi kira ga ɗaukacin ƙasashe mambobin kwamitin da kada su soma baki a rikicin kasar libya ko daukar matakan da za su ƙara ta'azzara rikicin game da janyewar dukkan sojojin kasashen waje da na haya daga libya ba tare da bata lokaci ba to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh tun zuga shirin nan na muryoyin masu saurare Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin masu saurare shirin da ya saba zuwa muku daga nan Radio Hausa VOH malami na farko idan ka shirya sai ka fara da gabatar mana da kanka. Assalamu alaikum rediyon Hausa ta Jamhuriyar Musulunci Iran suna na gwani lawan game da na so ku bani dama na tura sakona ko in zan yi tsokaci dangane da magana da shugaban kasar Najeriya ya faɗa na cewa ya matse sauka kan karagar mulkin nan don haka muna kira gare shi ai kundin tsarin kasa ya ba da dama a kan in ya ga dama zai iya sauka ko ya murabus domin kasashen da suka ga sun suna mulki kamar a suna samun tasgaro na wajen karɓar wajen sauran al'umma ai suna yin murabus don haka muna fata shugaban kasa zai gaggauta yin murabus assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran sunana lawa alhaji abbali daga agadis jamhuriyar nijar to ra'ayina a yau akan yawan jama'a da ake ta magana na kasashe to ni abin da nake gani gaskiya yawan jama'a idan an tsaya an yi amfani da jama'ar ta hanyar da ya dace to arziki ne ga kasa saboda duk kasashen da ke da arziki na duniya za ka ga kasashe ne masu yawan jama'a waɗanda suka fi arzikin ma za ka ga masu yawan jama'a da ma'ani to misali mu nan Nijar ake cewa ma a rage aihuwa to ni sai abin ta bani mamaki ma sai in yi ta ganin filaye ga sunan waɗanda ma ba a koyi da su kuma gwamnati ta ce wai nauyin jama'a to ai nauyin jama'a kowa shi ke rike kansa ba wanda gwamnati ke rike da shi kenan kamata ya yi abun jama'a a ilmantar da ita sai yawan nata ya zamanto alkhairin ƙasa eh, idan aka ilmantar da ita kuma aka tashi aka yi aiki tukuru to za ka ga eh, jama'ar ta zama arziki Allah ya sa mu dace assalamu alaikum radio different a ah, ina son ku bani dama in dan yi tsokaci dangane dangane da shi shugaban kasan shugaba muhammadu buhari da ya nuna cewa ya gaji bai ba da mulki ba ga wanda duk za a zaba to ai tsarin mulki ya ba da dama idan shugaban kasa ko shugaban kasa ko shugaban karamar ko mulki ko gwamna ko waye idan ya ga cewa shi akwai cece ku ce ko akwai kalubale a gabansa dangane da abin da yake shugabanci yana iya mai murabus domin akwai mataimaki akwai sakatare to da haka ni ban ga wani abin da ya kasance har shi shugaban kasa ya tara yan jarida ja ya gaya ma 'yan jarida cewa shi ya matsu da wannan mulki to shugaba muhammadu buhari kina da nake son in yi maka idan ka matsu da wannan mulkin to ka gaggauta sakin wannan mulki ka ba mataimakin ka domin mu 'yan najeriya dama ko da ka faɗi haka mu ma kamar mun matsu da kaya kuma mun damu da kaya kuma mun muna ganin cewa dai to kamar mutum ne wanda at yake koshi cikin wahala to haka mafi gani mu 'yan najeriya mulkin ka muna cikin wahala idan kuma sakin mulkin ka ya zama alheri ga mu 'yan najeriya to muna farin cikin da ka gaggauta sakin mulkin nan don allah a ba wani ko da. za mu ji sauki na gode ahmed laden girka shugaban kungiyar murya talaka a najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru sula usman daga nan bakin kasuwar taransa da magaram jamhuriyar niger tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata dambarwa da ta barke tsakanin cote d'ivoire kuma da kasar mali yayin da cote d'ivoire ta aiko sojoji kimanin guda hamsin wanda mali bata san da shigo wasu ba To da haka mali ta yunkuri ta cafke wani sojoji tana binciken su akan makasudin shigo wasu kasar to da haka ko muke kira da kasan mali ta ci gaba da rike sojojin wannan da ma bincika su ta la'akari da sojin wanda shugaban da ya turo su alasan watara aboki ne na ƙudda kud tsakanin shi da shi da makuron makuron ya ji haushin da mali ta kore shi a kasa ta haka ne yake neman duk yadda za a yi sai an hoto mu mali dan saboda a kawo mata cakulkulo da ma dambarwa a cikin kasar ta shi yasa yake ta duk mai yiwuwa tare da alasan watara dan a gani kasar mali ta shiga halin kakani kai haka muke fata ga duk mutumin da yake neman ya tada zauna kasashen afirka allah ubangiji tona mashi asiri daga shi zuwa turawan da suke turo shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. biyo wani ta usa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To duba da yanayin da muke ciki zai ta zogaci na a game da wannan kuɗi da aka bada na Nijar wanda kasashen duniya kasashen Afirka ma zan ce ko kasashen Turai suka yi ba ƙasar Nijar taimakon nan. Ina kira ga shugabanni magoya baya na shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Bazum dan Allah dan annabi idan kuɗin nan ya shigo a taimaka a danka su ga hannuwan da ya kamata. A duba masu adalci wanda za su yi rabon dukiyar nan ma abinci ne za a saya a saya a ba da shi da sauki talaka ya same shi cikin farashi mai rahusa lalle kan mun san ba za a iya ba talaka kyauta ba amma dai ya kamata a dan mishi sassauci idan aka in shinkafa ce aka zai ta jika goma to a sai da mishi ita jika biyar a samu a yi adalci a ciki na kuna agwa mai faci daga nan zanta. salamu alaikum boh murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana na zifi ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya a yau na shigo fili ne domin yin tsokaci kan dambarwar da ta barki dangane da kama sojojin cote d'ivoire da kasan mali ta yi muna goyon bayan haka sosai sannan muna fatan mali za ta yi bincike kuma za ta ci gaba da yin bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke yi domin a halin yanzu ba abin da turawan yamma ba za su kirkira ba ganin yadda ta bata da su ta je ta ɗauko rashi sannan kuma ɗauko rashi da ta yi bukata na biya su kuma ba haka suke so ba so muna goyon bayan kasar mali ta ci gabar bincike kuma ta faɗaɗa bincike kan duk wani shige da fice da mutane ke da a halin yanzu ba abin da ba za a kirkira mata ba kama daga turawan yamma da kuma masu ikirarin mulkin demokuraɗiyya wanda demokuraɗiyya suna ikirarin ta ne kawai ga baki ba ta kai zuciya ba muna goyon bayan mali da duk wani mai niyyar kawo alheri ga kasashen mu na afirka allah ya kawo mana zaman lafiya a kasashen mu na afirka mai magana na zp ibrahim rugar malam shagar local daga sokoto a tarihin najeriya ku tashi lafiya biyu To da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa poh malami na gaba gare ka. Assalamu alaikum gidan radio Hausa da farko sunana siyo Unguwa Tudu da Magaram Nijar. To dangane da hasashe da masana suka yi na cewa a damunar bana za a samu ambaliyar ruwa musamman ma a kasashe na yammacin Afirka to yana da kyau wannan shugabanni na kasashe su tashi tsaye su kawo iya tasu gudunmuwa na ganin sun kawo wa al'umma sauki na wannan ambaliyar ruwa musamman ma wajen yashe tabakuna da gadaduwa ko kuma in ce kwalbati wanda su ne dai za ka ga yawanci hanyar ta ruwa za ka ga al'umma suna kashara suna cikawa kuma idan damuna ta yi babu damar da ruwa zai samu ya huce kuma mataki na gaba shugabanni da za su ɗauka wannan magana ta sare itace wanda duk ita ma tana ɗaya daga cikin abubuwan da ke haddasa wannan da yanayi na gode gidan radio biyu ta hausa daga tasiyo unguwar tudu da magaram nijar To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. kuma sai shirin nan na kisoshin rayuwa. Kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kissoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin dastan rastan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu. madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzan allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar cewa malaman tarihi da sira sun yi saɓani kan adadin wa'anda suka rage tare da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a fagen fama a yakin uhudu inda adadi mafi yawa da suka ambata shine mutane talatin sannan mafi karanci shine mutane bakwai sannan sun yi saɓani kan sunayen wa'anda suka rage in banda mutane biyu wato ali da abi talib alaihissalam da kuma abu dujana al-ansari wanda ya yi shahada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga baya mun ga yadda Imam Ali alaihi salam ya sami takobinsa mai suna Zulfikar a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan da takobinsa ya karye sannan mun ce a wajen iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bai rasa haƙoransa ba a yakin uhudu kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana amma dai an ji masa rauni a fuska dangane da wa'anda suka gudu daga fagen fama kuma allah ta'ala ya kawo labarin su a cikin alkur'ani mai girma kamar inda yake cewa kuma lalle ne hakika kun kasance kuna gurin mutuwa tun a gabanin ku haɗu da ita to lalle ne kun ganta alhali kuwa kuna kallo cikin sura al imran aya ta 143 a nan bayan yakin badar wasu sabon sun yi gurin ina ma da a ce sun yi shahada a badar wasu da gaske suke wasu kuma dai faɗa kawai suke yi amma ba masu son mutuwan da gaske ba sai bayan da allah ta'ala ya jarrabe su a yakin uhudu a nan ne suka gano matsayinsu suka tabbatar da cewa ba gaskiya suke faɗi a wannan gurin nasu na son shahada ba akwai kuma waɗanda suka cika alkawalinsu sannan suka tabbatar da cewa da gaske suke suna son shahada kuma sun yi shahadar kamar dai yadda muka ga yadda abu dujana al'ansari da wa'ansu da dama masu kama da shi suka yi shahada a fafatawa da mashirkai kuma suka tarwatsa su amma kuma suka yi shahada har ila yau daga cikinsu akwai abdullahi bin jubair shugaban masu kibiyoyi wanda suka tsaya kan umarnin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da suka yi shahada a kan haka don haka bayan yaƙin musulmi suka bisne shahidan uhudu sannan suka koma madina amma da suka koma sai mala'ika jibrilu salam ya sauko ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam kan cewa yakin Uhudu bai kare ba ya ce masa su sake fita gobe su bi sawun mushrikai zuwa Makka don wasunsu suna tunanin za su dawo su kwaci Madina da gari ya waye bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce wa mai shelansa ya shelanta cewa a fito don bin sawun mushrikai amma ba wanda zai fita a wannan karon sai wanda ya ji rauni a yakin ajiya don haka sabban da ba su gudu ba ko kuma wa'anda aka ji masu rauni a yakin ne kawai suka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su ne kawai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yi masu izini na su fita tare da shi a wannan yakin kuma Allah ta'ala ya yabe su a cikin alkurani mai girma inda yake cewa wa'anda suka karbi kira zuwa ga Allah da manzansa daga bayan miki ya same su akwai wata lada mai girma ga waɗanda suka kyautata aiki daga gare su kuma suka yi takwa cikin suratu ali imrana ayata da 172 har ila yau wasu malaman sun ce dangane da su ne allah ta'ala ya saukar da aya wacce take cewa kuma kada ku sassauta a cikin neman mutane idan kun kasance kuna jin zafi to lalle su ma suna jin zafi kamar yadda kuke jin zafi kuma ku kuna tsammani daga wajen allah abin da ba su tsammani kuma Allah ya kasance masani mai hikima cikin suratu nisa ayata ta ɗari da hudu da haka ne tare da wa'anda suka ji rauni kadai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya bi mushrikai a kan hanyar su ta komawa makka su kuma suna jayayya a tsakaninsu na ko su koma madina su shige ta ko kuma su koma makka a nan ne sai aka kawo masu labarin cewa ai musulmi suna neman su daga nan kuma sai cikinsu ya ɗebi ruwa sai suka yi tsammanin cewa musulmi sun sami ƙarin mayaka ne suke son ɗaukar fansa a kansu wato a sake shiga wani sabon yaƙi tsoro ya shige su sai kawai suka yi sauri suka ƙarasa makka an ce musulmi sun bi su har zuwa wani wuri da ake kira hamra'ul asad inda suka tabbatar da cewa mushrikan sun ƙarasa zuwa makka sai suka koma madina masu sauraro a nan za mu dasa ai a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan lakai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. tun ga shirin nan na haƙoƙin mata a musulunci haƙoƙin mata a musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكي ونن شري نامو نحقو كماتا أمسلنشي wannan shiri kamar yadda muka sani ne muna ta ƙoƙari mu fito da wasu haƙoƙi wanda addinin musulunci ya baiwa mace kuma lallai yake so a tafi da dukkan al'amura na mata a bisa wannan haƙoƙi da ya bata ba tare da an zalunci ta ba to a cikin shirinmu na baya wanda ya gabata mun jero wasu haƙoƙi wanda musulunci ya ce lallai haƙoƙi ne na mace musamman ta abubuwa da suka shafi tattalin arziki da mu'amala idan ma mata aure ce ta yi aure mun yi ishara akan cewa hatta irin wannan abun da ake kwaikwayon turawa a kai na canja suna to a musulunci bai inganta ba wai don mace ta je ta yi aure sai a ce wai ta cire sunan babanta ta sa sunan mijinta to mun yi ishara akan wannan musulunci bai yarda da wannan ba domin sarayar da haƙƙi ne na mace ta tafi da sunan ainihin mahaifinta <clears throat> to Allah ta'ala a cikin alkur'ani ma cewa ya ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah ku kirawo duk wanda za ku kirawo namiji ne ko mace da ainihin sunayen iyayensu ake kiransu wannan kuma ya faru ne kamar yadda malamai suka ishara sababin saukar wannan lokacin da zaidu wani wanda yake wa manzo hidima sallallahu alaihi wasallam ya kasance saboda kusancin da yake da shi da annabi da kuma yadda kamar manzo ya mai da shi kamar ɗansa to waɗansu sai suka fara kiransa da cewa zaidu bin muhammadin wai zaidu dan muhammadu bayan kuma ba ainihin annabi shine babansa ba to kaga a nan allah ta'ala yake cewa a'a ku daina ya hana ainihin waɗanda suke wannan ya ce ku kirawo kowa da sunan mahaifinsa wannan shine ya fi zama adalci ya fi zama ya fi cancanta a wajen Allah ta'ala to haka ma mata yi su ma dan sun yi aure ba an ce shi kenan sun ruguza wannan layin na iyayensu da za a yi kiransu da sunan iyayensu ba a suna nan da sunan iyayensu to wannan yana daga cikin abin da musulunci ya ce a yi idan ainihin mace ta yi aure to idan kuma misali muka ci gaba da wasu bayanai shi ma kamar misali duk abin da mace ta samu a cikin al'amura na ainihin cewa tana da aure to a lokacin take aure sai zamana tana da wasu abubuwa take jujjuyawa ko ta sa hannun jari a wani guri ko kuma tana jujjuya wasu abubuwa da ta mallaka kai sama misali sadakin da mijinta ne ma ya bata ta ɗauke shi sai ta sanya shi a cikin al'amura na jujjuyawa misali take jujjuya shi ta sanya a wani hannun jari ko kuma ta siyo wasu abubuwa take ɗan yin wasu abubuwa na sana'a da shi sai Allah ya sa albarka a ciki to sai ta samu kuɗi maƙudai to wannan kuɗin da take samu fa ikhwani abinda musulunci ya ce duk abin da ta samu nata ne za ta iya ɗaukan duk wannan dukiyar duk abin da ta samu na wannan kuɗin da ta kasance ta zuba hannun jari ne sana'a take yi ne mai take duk kuɗin nan nata ne fa mijinta ba shi da 'yancin ya zo ya ce ainihin dolan dole ne ta ba shi wani abu abu na gaba shine cewa babu wani abu wanda yake wai haƙƙi ne sai ta ci da wannan gidan ko da ku 'ya'yanta ne a cikin gidan da mijinta misali a ce a cikin wannan kudin nata sai ta zo ta ciyar da su wannan ba ainihin haƙƙi ne a wuyanta ba haƙƙi mijinta ne duk abubuwa da ta mallaka in ta ga dama wannan kudin da ta tsururuta ta yi ayyuka ta samu kuɗinta ko kuma ta yi sana'a ta samu ko kuma ta zuba hannun jari ta samu duk abin da ta samu in ta ga dama ta tattara su gaba ɗaya ta kai gidan marayu ta ce ta ba da sadaka ita kuma ta dawo gidan mijinta ta ce to ka ci da mu saboda wannan kuɗin da ta samu nata ne mallakar ta ne duk za ta yi abun duk da ta ga dama da shi wannan kun ga inda musulunci ya ba wa mace haƙƙi fa duk wani abu da ya kamata a ce shi miji ya yi dangane da al'amura na taimaka wa iyali to wannan lallai wajibi ne miji ya ci gaba da wannan misali kuma na biyu shine cewa idan aka ce an yi saki to musulunci ya yi wani abu na tabbatar da wasu haƙoƙi na shi mijin shi yasa ya kawo zancen idda mace za ta zauna har zuwa wani lokaci na idda nan domin kare haƙƙin namiji la'alla akwai wani rabo da ya shiga tsakanin shi da matar tasa tunda an yi saki sai musulunci ya ce to a wannan lokacin da take cikin saki lallai akwai wani abu da za a yi na ƙoƙarin taimakawa ita mata ɗin shi yasa ma ba a son ma in mutum ya sake a ce mace ta bar gidan tana cikin gidan har sai ta gama iddata a cikin gidan in ta gama idda sannan ne za ta iya fita ta tafi ta je ta yi aurenta to irin wannan fa duk musulunci ya kawo haka ma haƙoƙi na yara shi ma wannan yara duk wani abu na taimako mahaifinsu ne ya kamata ya taimaka amma ga a wasu guraren a kasar hausa saboda tsabar rashin tausayin mata in an yi sakin sai abin musu 'ya'yan duk gaba ɗaya su tafi mace tana shiga nan ta shiga can ta can ita take nemo abin da za ta ciyar da yaran shi mijin ba ruwansa ya tafi mai bima ya auri wata mace ya tafi yana sharholiyansa ba ruwansa ya ɗaukar nauyin wa'annan 'ya'yan nasa balle kuma ita matan kanta kuma tana ma cikin idda din ne ya kore ta daga cikin gidan kamar yadda aka ba mu labari wani wai don rashin mutunci da rashin sanin addini wai fa musulmi ne kuma ma bahaushe aka ce karfe biyun dare wai me ya faru a cikin gidansa menene ya faru menene ya faru ya buɗe kofa ya ɗauko matar ya ce ta fita karfe biyun dare fa ya kori matar daga cikin gida ta fito kofar gida ga sanyi ta zauna ta takure a guri guda tana ta kuka ita dai ba za ta iya tafiya gidansu ba la'alla gidansu ma daga gurin zuwa daga wannan gurin zuwa gidansu inda iyayenta suke akwai nisa kuma ma in ba ma nisa a cikin wannan talatin dare ka ce wai ta tafi gidansu karfe biyun dare to ka duk wannan rashin sanin addini ne da rashin sanin abin da ya kamata a yi domin ƙoƙarin kare haƙoƙi na ainihin su mata a cikin zamantakewa na aure to duk waɗannan 'yan uwa suna daga cikin abubuwa masu muhimmanci dangane da al'amura da suka shafi wannan bangare na ganin cewa duk mutum wanda ya ƙoƙari ya ba wa mace haƙoƙin da allah ta'ala ya sanya mata to fa wannan al'amari ba ƙaramin lada yake da shi ba kuma ya yi wani abu ne wanda yake wajibi a kansa duk abin da yake wani irin ɗabi'u ko kuma wasu ɗabi'u ne na lokacin jahiliya to musulunci da ya zo sai ya tafi da waɗannan domin ya tsayar da wannan su mutanen jahiliya waɗanda suke matan ma suna binne su ne da ransu saboda tsabar kyamansu da suke da wasu abubuwa na cewa wai mata suna kawo musu sha'umanci a rayuwa suna sa su zama talakawa da sauransu to kaga wannan musulunci ya yi wani abu na suka dangane da wannan sannan kuma ya nuna haƙoƙin mace da namijin nan babu wani bambanci a cikin tafi da al'amura ɗin mace da namiji dangane da al'amuran da suka shafi waɗannan haƙoƙi saboda haka idan ka zo kana yin wani abu na ɗaukaka namiji a cikin 'ya'yanka ma a don akwai wani da gani a 'ya'yansu akwai namiji da mace zai ga ya fi ɗaukaka mazan ya bar macen a gefe manzo sallallahu alaihi wa wa sallam ya faɗi abubuwa dangane da hatta ilmantar da 'ya'ya tsakanin 'ya'ya mata da 'ya'ya maza ilmantar da su babu wani bambanci duk gaba ɗaya neman ilimi tsakanin waɗannan duk abu guda ne ba a samu wani bambanci a cikin wannan al'amari ba manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai wani hadisi da yake cewa duk wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi 'ya'ya mata guda biyu kuma ya kasance bai yi wani abu na turbusa su kamar inda 'yan jahiliya suke ba na ainihin sanya su kashe su da ransu ba bai zage su ba sannan kuma ya ɗauko su ya tarbiyyantar da su har suka girma to shi ubangiji subhanahu wata'ala za su kasa inda inda shi manzo yake faɗa kenan yake cewa shi mutumin da ya haka ubangiji subhanahu wata'ala zai sanya da shi wanda ya yi wannan tarbiyyantar da mata guda biyu da Allah ya bashi din da shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za su kasance tare a gidan aljanna manzo ya haɗa 'yan yatsunsa guda biyu ya ce kamar yadda 'yan yatsun nan suke tare da juna haka ni da wannan mutumin za mu kasance tare da shi a cikin gidan aljanna to ashe kenan wani abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yake nuna mana na anan cewa ashe a bawa mutum ma mata daga cikin al'amura na 'ya'ya ba ƙaramin ci gaba ba ne Allah ta'ala ya baka 'ya'ya mata ƙofa yake buɗe maka ta shiga aljanna to amma mutanen mu saboda jahilci musamman a wannan lokaci na jahiliya ku dubi inda suke da an ba mutum mace sai kasance ya je ya banna mace nan da ranta to ga kuma inda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake nuna mana muhimmancin a ba mutum mace ya kasance wannan cewa bai binne ta ba bai zage ta ba abun da ake nufi kamar ka yi treating ɗinsu ka yi mu'amala da su mu'amala ta ɗan adamtaka da girmamawa ka ba su tarbiyya ka ba su ilimi har su girma ka yi musu aure su tafi to in kai haka shine fa kake da wannan lada ladan fa ba wai karami bane a ce manzo ya hada ya gwama yan yatsunsa ya ce da kai da shi kamar haka kuke tare da juna za ku kasance to ai ka san ba karamin al'amari ba ne kusanci zuwa ga rasulullah kusanci ne na shiga aljanna fa tare da manzo din sallallahu alaihi wa sallam to akwai bayanai da dama dangane da irin waɗannan haƙoƙi da ya kamata mu kasance mun kula da su na al'amuran mata to amma saboda lokaci bari mu tsaya nan sai shirinmu na gaba insha Allah sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tuwan sai shirinmu da ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne a kan shirin da ake yi. na kafa wani ƙawance na soja a nan yankin yammacin asiya wanda zai haɗa wasu ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila da wasu manazarta suke baiwa sunan wato nato ta yankin gabas da tsakiya to da fatan za ku zai gudana yankin yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya ya fuskanci kai da komowa masu ban mamaki a cikin watannin bayan nan daga cikin irin wannan kai komo ɗin da akwai taron da aka yi a yankin naqab na sahara palestino da ke ƙarƙashin mamaya a ranakun 27 da 28 ga watan maris na wannan shekara ta 2022 taron ya haɗa ministocin harkokin wajen ƙasashen amurka masar maroko bahrain da kuma haɗaɗɗe daular larabawa a ƙarƙashin bakuncin haramtacciyar ƙasar isra'ila wannan ne karan farko da aka yi taro irin wannan tun da aka ƙirƙiri haramtacciyar ƙasar isra'ila a bagiran falasɗino ba kuma da jimawa ba da yi da nan ta wall street journal ta amurka ta ɗauki wani rahoto da yake magana a kan wata ganawa ta sirri da aka yi a tsakanin manyan jami'an soja a yankin sharmu sheikh na ƙasar masar waɗannan manyan jami'an sojan dai da suka halarci taron sun kunshi babban hafsan sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila afif khabi da janar fayyar bin hamad arruwali na saudiya da shine babban hafsan sojan wannan ƙasa sai kuma wasu manyan jami'an soja na qatar masar bahrain da haɗaɗɗiyar daular larabawa manufar taron da ita ce ɗora harsashen kafa wata rundunar tsaro ta bai ɗaya a wannan yankin a tsakanin ƙasashen da suka halarci taron a ranar tara ga watan yuni da ake ciki kuwa tashar talbijin ɗin channel 12 ta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta watsa wani rahoto a kan kafa na'urar hangen nesa ta rada ta haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa da kuma bahrain wannan ma da duk yana ƙarƙashin ƙoƙarin kafa ƙawance na soja da wasu suke kira da nato ta gabas ta tsakiya dan ma ba da jima ba ne dai sarkin ƙasan jordan abdullahi na biyu ya bayyana fatansa na ganin an kafa ƙawancen soja a wannan yankin wanda zai yi kama da ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato yana mai kafa sharaɗin cewa waɗanda za su shiga wannan ƙawancen su zama ƙasashe ne masu ra'ayi iri ɗaya kafin mu ci gaba da yin bayani akan wannan sabon ƙawancen da ake son kullawa za mu yi dubi kan ita neto da ake son a kwafa ita dai wannan kungiyar kamar yadda a shirye-shiryen baya muka kawo cikakken bayani a kanta an kafa ta ne a ƙarƙashin wata yarjejeniya da aka kulla a shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari tara arba'in tara. tsakanin ƙasashen da suke gaba tekun atlantika ta fuskoki biyu ƙasashen kuwa sun haɗa amurka da kanada ɗaya ɓangaren sai kuma wasu ƙasashen guda goma da dukkaninsu suke cikin nahiyar turai manufar kafa wancan ƙawancen kuwa shine zartar da manufar amurka na hana tarayyar soviet da ƙawayenta sakat alhali sun yi ƙawance da juna a lokacin yakin duniya na biyu wajen fuskantar jamusawa za a iya cewa amurkan dai ta rika amfani kuma har yanzu ma tana ci gaba da amfani da kungiyar ta nato domin shimfiɗa ikonta a duniya da hana soviet a wancan lokacin jayayya da ita a wannan fagen nan kuma mayar da kasashen turai a ƙarƙashin nata ikon da sarrafa su yadda take so amurkan dai ita ce mafi ƙarfin soja a tsakanin dukkanin mambobin wannan kungiya hakanan ta fuskar tattalin arziki ta taɓa fito da wani shiri da aka baiwa sunan marshal wanda ya farfaɗo da tattalin arzikin turai da ya durƙushe sanadiyar yakin duniya na biyu tarayyar soviet ta kafa nata ƙawancen domin mayar da martani a kan nato wanda aka baiwa suna da ƙawancen wasu kafuwar waɗancan ƙungiyoyin ƙawancen biyu ya kasa duniya gida biyu tsakanin gabas da yamma gabas ita ce tare tarayyar soviet da ƙawayenta a cikin nahiyoyin duniya sai kuma yammaci wanda ya kunshi amurka da wasu ƙasashen turai da masu ƙawance da su an ci gaba da jayayya da rikici a tsakanin ɓangarorin biyu ta hanyoyi daban-daban na tattalin arziki da ƙyan asiri a wasu lokuta ma hadda yaƙi musamman ma dai a cikin nahiyar afirka asiya da kuma can yankin latin to sai dai bayan rushewar tarayyar soviet ƙungiyar nato ba ta rusa kanta ba ko ta sauya ƙidata kamar yadda watakila magautanta za su zata maimakon hakan ma ta rika matsawa gabas tana shigar da tsofaffin kasashen wasu a cikinta a tsakanin shekara ta 1999 zuwa ta 2004 adadin mambobin wannan kungiyar ya tashi daga kasashe 21 daga lokacin da aka fata zuwa kasashe 30 to ta yaya za a iya fahimtar kiran da ake yi na kafa kungiyar jirgin tsaro a yankin gabar ta tsakiya mai kama da nato shakka babu amurka tana son ta ci gaba da shimfiɗa ikonta a kan duniya kuma tana da maslaha ta ta ta ƙashin kanta a cikin wannan yankin na yammacin asiya musamman ma dai yakin da ake yi a ƙasar ukraine ya sake dawo da yanayi na baya na yakin ruwan sanyi saboda haka amurka da magauciyarta ta wato rasha za su yi amfani da duk damar da suke da ita domin ganin cewa sun dakile iko da tasirin da kasashen suke da shi a fuskoki daban-daban na duniya. sai dai a fili yake cewa da wuya amurka ta ɗan wa ƙasashen yankin dokar kare junansu idan wata ƙasa ta fuskanci hari kamar yadda yake a ƙarƙashin ƙungiyar ne tsaro ta nato dalili kuwa shine amurka ta kwana da sanin cewa wannan yanki na yammacin asiya wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya yanki ne da yake cike da abubuwa masu cin karo da juna don haka babu wata yarjejeniya wacce take yin karko ta dawama a cikin wannan yanki hatta yarjejeniyar da aka kulla da ake kira ta abraham za ta iya zama ta fuskanci makomar da wasu jonoyi a baya suka fuskanta a dalilin haka ne amurkan ta fifita kulla alaƙa tsakaninta ɗaiɗaikun ƙasashe su ma sauran ƙasashen a tsakaninsu ta wannan hanyar ce za ta iya kare maslahata a cikin yammacin asiya a lokacin yakin cacar baki an yi wata yarjejeniya da ta shahara da aka sani da suna yarjejeniyar bagadaza wacce kulla take da wuya ta rushe don haka abinda da amurka take son gani ya faru a wannan yankin na yammacin asiya a yanzu shine na farko tabbatar da tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hanyar bata makaman da bata ta sayarwa da sauran ƙawayenta larabawa a wannan yankin ta yadda za ta so ganin cewa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta fi dukkanin ƙasashen da suke a wannan yanki a bisa tunaninta karfi na soja. ya zamana ta da fifiko na soja a kansu maslaha ta biyu ta amurka ita ce tabbatar da cewa makamashin da ake da shi a cikin wannan yankin ya ci gaba da zuwa kasuwannin duniya na uku yin aiki da kasashen larabawa bisa wannan ma'auni yadda za su ba ta haɗin kai akan waɗannan abubuwa biyu da muka ambata. wato gwargwadon yadda kasashen larabawan za su taimaka wa amurka wajen ba wa haramtacciyar kasar yahudawa kariya sannan kuma gwargwadon yadda za su ba ta haɗin kai su rika fitar da makamashi zuwa kasuwannin duniya saboda ya karye amurka da kawanta su saya cikin sauƙi to waɗannan abubuwan su ne za su ayyana alaƙa amurka da ƙasashen na larabawa. domin kuwa waɗannan abubuwan guda biyu tsaron haramtacciyar ƙasar isra'ila da makamashi su ne suke da muhimmanci a wajen amurka kuma a kansu ne take kulla alaƙa take bunƙasa ta da ƙasashen larabawa to masu mu da sa'aya a nan saboda lokacinmu ƙurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you to da nan kashin shirin nan baki daya amma da ke sauran inda yuki kaɗan hassan barka zai taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara gwamnatin mali ta sanar da dakatar da duk wani kai kawo na tawagar sojin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya cewa da minisma a ƙasar nan take sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen malin ta fitar ta ce matakin ya shafi duk wani kai kawo na sojoji da 'yan sanda na tawagar ta minisma daga ranar alhamis har sai an gudanar da taron haɗin gwiwa na tsakanin hukumomin malin da kuma minisma sai dai sanarwar bata bayyana takamaimai ranar gudanar da taron ba wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ake kara shiga rudani game da sojojin ivory coast da malin ta tafke waɗanda tun da farko majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa wani bangare ne na tawagarta ta minisma to sai dai daga bisani majalisar ɗinkin duniyar ta yi amai ta lashe tana mai cewa sojojin da aka tafke a filin jirgin saman na bamako ba su da wata alaƙa da ita gwamnatin ivory coast dai ta buƙaci malin da ta gaggauta sakin sojojin nata arba'in da tara mali dai ta zargi sojojin da cewa na haya ne kuma tuni ta bayyana shirin gurfanar da su gaban shari'a minisma dai ta kunshi sojoji da 'yan sanda dubu goma sha biyar a mali da suka fito daga kasashen duniya daban-daban kasashen nijar da kuma chadi sun sha alwashin yin aiki tare domin farfaɗo da kungiyar g5 sahel a wani mataki na ci gaba da yaƙi da ta'addanci da ke addabar yankin bangarorin sun bayyana hakan ne yayin taron manema labarai da suka gudanar a daura da ziyarar aiki ta kwanaki biyu da shugaban Nijar Muhammad Bazoum ya kai a birnin Injamena. Shugaba Bazoum ya gana da takwaransa na Chadi Muhammad Idris Debi inda suka tattauna kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu mambobin kungiyar Taji 5 Sahel. Shugaban mulkin sojin kasar ta Chadi Muhammad Idris Debi ya bayyana cewa kungiyar Taji 5 Sahel na cikin tsaka mai wuya tun bayan da Mali ta janye daga cikin ta. Ya ce ba su ji daɗin janyewar Mali daga cikin ƙungiyar ba amma suna fatan malin za ta dawo kan matakin da ta dauka saboda yaƙi da ta'addanci ba yaƙi ne da ƙasa guda za ta yi ita kaɗai ba don haka ya zama wajibi a farfaɗo da ƙungiyar taji fafi sahel a nasa bangare kuwa shugaba bazum na nijar ya taɓo batun tawagar sojin barkan wace ya ce yanzu haka ana kan tattaunawa ta fuskar kayan aiki tsakanin sojin nijar da kuma na faransa shugaban sri lanka baya raja paksa ya aiki da wasikar murabus ɗinsa daga shugabancin ƙasar jim kaɗan bayan samun labarin isarsa a ƙasar singapore shugaba raja paksa ya aika takardar murabus ɗinsa ta imel zuwa ga shugaban majalisar dokokin ƙasar tuni aka aiki da wasikar tasa zuwa ga babban mai shigar da ƙara na gwamnatin sri lankar domin ya duba ta ta fuskar shari'a kafin a amince da ita a hukumance kamar da wani kakakin majalisar dokokin kasar ya shaida wa masu aiko da rahotanni gota baya raja paksa ya tsere daga fadar shugaban kasar a ranar asabar bayan da masu zanga-zanga suka mamaye fadarsa a boran da suke mai nasaba da tabarbarewar tattalin arziki mafi muni a tarihin kasar. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa VOH daga birnin Tehran. wasu kasashen turai guda tara sun yi watsi da bukatar isra'ila ta sanya wasu kungiyoyin falastinawa a jerin kungiyoyin 'yan ta'adda ko masu alaka da kungiyoyin 'yan ta'adda kamfanin dillancin labaran iran na irna ya nakarto daga shafin intanet na ma'aikatar harkokin wajen faransa wata sanarwar bai daya ta kasashen turan da ke watsi da bukatar ta isra'ila na sanya kungiyoyin falastinawan shida daga jerin kungiyoyin 'yan ta'adda kasashen turan da suka sanya hannu kan takardar sun hada da jamus faransa belgium denmark spain ireland da italiya da oland da kuma sweden sanarwar da kasashen turan suka fitar ta ce isra'ila ba ta bayar da hujjoji masu gamsarwa ba domin sanya shirin kungiyoyin falastinawan shida masu zaman kansu cikin shirin kungiyoyin na 'yan ta'adda kamar da isra'ilar ke bukata a don haka a cewar kasashen za su ci gaba da hulɗa da ƙungiyoyin falastinawan da kuma taimaka musu saboda rashin hujjojin bayanin ya ci gaba da cewa tun a watan oktoban bara ne isra'ila ta miƙa wa kasashen turan wannan buƙatar mafi yawan ƙungiyoyin falastinawan da isra'ila ta buƙaci a sanya sunansu a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na kare hakkin mata ne da yara da kuma kare hakkin ɗan adam da kuma fursunonin falastinawa kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya amince ba tare da wata hamayya ba da wani ƙudiri na tsawaita dokar hana fitar da man fetur ba bisa ka'ida ba da suka haɗa da ɗanye da kuma tatacce daga ƙasar libya har na tsawon watanni goma sha biyar ƙudirin ya buƙaci dukkan ƙasashe mambobin majalisar ɗinkin duniyar da su martaba dukkan takunkuman haramcin shigar da makamai da hana zirga-zirga da kauce takunkuman da aka sanya wa libya sannan ya yi kira ga ɗaukacin ƙasashe mambobin kwamitin da kada su soma baki a rikicin kasar libya ko daukar matakan da za su kara ta'azzara rikicin game da janyewar dukkan sojojin kasashen waje da na haya daga libya ba tare da bata lokaci ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh sauraro nan zamu kai sai Allah kai mu gobe da sahi za a je mu dauki don shirin kafin lokacin mu da kowa da kwanaki muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya